ya wadudu suna ne na Allah tabaraka wa ta'ala al-wadudu al-wadudu din nan mata masu korafin ƙiyayya ta miji da za su tsaya su rike wannan suna su hidiman wannan suna na Allah tabaraka wa ta'ala wannan ƙiyayya da ta zama tarihi da ta zama history eh, da ta zama tarihi to amma abin da yake akwai su mata ni dai abin da na yi na lura da shi shi ne gaskiya ban ce duka ba amma dai mafi yawan su wato kaman ba su da juriya wajen aiki mata suna son yanzu yanzu ni na lura da haka duk da kaman halinmu ne na dan adam gaba daya kanar insanu ukhriqa al-insanu jula. to mata sun fi dan fi mu wannan yanzu yanzu shi kuma aiki yana bukatun tsoro wallahi ah, na na cikin shekara ta hudu wato ina yin wani aiki na latifu sanda ɗauke shi da farko ina yi kullum nake har yau ban fasa ba amma sanda nake yi a farko farko ba na wani intizarin mai wani result zan samu aikin kawai nake amma dai na yi imanin cewa zan samu ijabansa zan samu amma sanda aka ɗauko ɗin ana yi irin abubuwan da ake wucewa da su a shiga wannan abu da a shiga wannan abu to wani sai kare ya ce bari ya sauki to ba a karaya akwai gidarin da zaka ka ce wato ka ga abubuwan kai ma ka san wannan abin malam ya fi karfin kanka irin ɗauki da kake samu daga Allah da tallafi ya fi karfin kanka so haka yana da kyau a dinga tsoro a dinga tsoro wallahi babu wadda za ta rike wannan wato ayyukan za faɗa ba ta samu karbuwa ba ta kore wannan ƙiyayyen ba daga wurin mai gida amma dai a juyi da aiki a masa hidima kuma a dinga kau da kai da yanzu yanzu akwai abin da Allah zai maka yanzu akwai abin da kuma sai ka turza komai na Allah akwai hikima Allah ya datar da mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa bayan kai assalamu alaikum wa rahmatullah wannan na farko kai ne gida miji idan kai ne kake da mata guda biyu ake a adawa to ka dinga samun abincin da za su ci duka ka karanta yawo dudu ɗari sau da haka sai ka karamka masu sai ka ce to ya za a yi haba a gida ɗan siyo tsire mana su tsire kenan ka zauna ka jawo dubin ka ɗari ka toba ka raba biyu ka shigo da shi gida ka ba wannan ka ba wannan Kuma ka zali ka ka zalika in ba tsire wani abu dai da za ka siyo kai a waje kai shi yaron ɗan su gare su ko su kankana ko furut ko mini haka dai su, sai ka sai ka raba bayan ka karanta ka ba wannan ka ba wannan sai ka kashe ƙiyayya dan kina son a so ki saboda ki samu mijin aure ki ɗau da ƙafa ashirin kullum ko safe ko yamma ko safe ko yamma idan kina so miji ya so ki durin juma'a a samu wani abu mai zaki a karanta masa ita dubu ya sha to Allah da za ku samu zaman lafiya suna na Allah kuma dama Allah ne yace yana da kyawawan sunaye mu roƙe shi da su to sai ki wannan ki roƙe shi dan ki samu habban miji wannan ba zalunci bane wannan shari'a ba ta hana ba yau sai dai mutum zai son zuciya kuma wannan ruwansa bukatar ki duk wacce kina son wajen feso ta a zauna lafiya a yi ƙauna to ki roƙi Allah da wannan suna ya miki Allah ya dace da mu